hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1437 daidai da 23 ga watan afrilu shekarar miladiya ta 2016 wannan shine kaset na 57 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin اقتداء الصراط li mukhalafati ashabil الجهيم walafar شيخ Islam. Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani Allah ubangiji ya ji kanshi da gafara littafin Iqtida'us Siratal Mustaqim yana tattaunawa ne game da matsala ta al-wala'u ibn Taymiyyah yana karantar da mu ne yadda ya kamata musulmi ya mu'amalanci al'adu da tafarki da tsarin rayuwar kafirai da irin ainihin wato tanadin da shari'ar musulunci ta yi wa musulmai dangane da gujewa waɗannan al'adu na kafirai sawa'un kafiran nan maguzawa ne ziryal irin farisa da rum ko ku kafirai ne masu littafi irin kiristoci da yahudawa ibn taymiya kai matuka wajen kawo bayanai daga cikin alkur'ani mai girma da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam mai inganci da maganganun manyan malaman magabata daga cikin sahabbai da na bayansu don tabbatar da waɗannan ƙa'idoji da kuma bayani akan fuskokinsu da hujjoji da tsare-tsarensu Allah ya saka mashi da alkhairi muna ƙarƙashin abin da ya kiraya da suna alwajhus sabi fuska ta bakwai daga cikin fuskokin da suka sanya aka haramta koyi da bukukuwan kafirai na musamman bukukuwan da suke yi a cikin wasu lokuta na musamman a shekara a cikin wannan fuska ta bakwai ya fara mana bayani ne akan asalin ƙa'ida aslul mushabaha wadda take tsakankanin 'yan adam isu-isu ko kuma 'yan adam da sauran wasu halittu waɗanda 'yan adam ɗin ke rayuwa a kusa da su da yadda irin wannan kamantakekeniya take ƙaruwa ta ƙara tsanani da shiga juna da gwargwadon ƙaruwa da ƙara tsananin da ake samu na kusanci da juna a wajen rayuwa za mu tashi inda yake cewa wali ajli hazal asli wa at ta'asir. tathir baina bani adam saboda wannan ƙa'ida ta aslul mushabaha shine aka samu kamantakekeniya at-ta'affur wa at wato koya da koyan abu a wajen wani ka koyi al'adar wani wani shi ma ya koyi taka ka koyi ɗabi'ar wani shi ma wani ya koyi taka a samu influence tsakanin tsarin rayuwa wasu mutane da na wasu shi suke ce ma at-ta'affur wa at al wal ata' baina bani adama fi bani adama aka samu irin wannan a cikin ‘yan adam wa ktisabi ba'abihim akhlaqa ba'abin kuma shine aka samu wasu daga cikin mutane suna kwaikwayon ɗabi'u na wasu bil mu'ashara saboda rayuwa da suka yi a wuri guda wal mushakala da kuma cakuɗewa da suka yi da juna wa kazalikal adamiyu to kamar yadda 'yan adam isu isu suke kwaikwayon ɗabi'un wasunsu hakanan kuma idan ɗan adam idan ashara nau'an min alhaiwani idan mutum ya rayu da wasu nau'i na dabbobi iktasaba ga akhlaƙi, sai ga ɗan adam yana kwaikwayon wasu daga cikin ɗabi'un waɗannan dabbobi tsarar صار الخيلاء fakharu fi ahalil ibri, don haka ne aka tarar da cewa mutanen da ke rayuwa tsakankanin raƙuma masu kiwon raƙuma suna da alkhuyala jiji da kai walfakar da kuma cika baki da alfahari suna da alfahari da cika baki saboda irin wannan ɗabi'ar raƙumi yana da ita wasaratu sakina fi ahalil ghanami sai kaga kuma waɗanda suke rayuwa a cikin busashe awaki da tumaki su kuma suna da as-sakina suna da natsuwa suna kwaikwayon ɗabi'a ta natsuwa daga waɗannan ƙananan busashi wasar aljammaluna wal na fihim akhlaqun mazmuma su kuma aljammalun wanda suke yawo da garken raƙuma wal baghalun da masu yawo da garke na ainihin alfadari sai suka wayi gari a tare da su akwai akhlaqun mazmuma halaye wanda suke abin zargi irin yadda aka san alfadari yana da hali na rashin kirki da wauta min akhlaqil jimali wal bigal irin halayen raƙuma da alfadarai wa kazalikal kallabuna hakanan mutanen da ke rayuwa cikin karnuka zaka gansu da mugayen halaye na tsageranci da rashin mutunci irin wanda aka san kare da shi wa sara insani fihi ba'd akhlaqin nas saboda wannan ka'ida ta at-ta'assur tasir ne kuma har ila yau aka samu ainihin al insani dabbobin gida domestic animals su ne alhaiwan al'insani dabbobin da suke rayuwa tsakankanin mutane kamar kyanwa da kare wanda ake ajewa a gida ko ainihin wato tumaki wanda suke cikin gidajen mutane waɗanda ba daji suke ba da ire-irensu duk dabba da ta rayu tsakankanin mutane za ka gansu suna da fihi ba'adu akhlaqin nasi za ka ga suna da wasu halaye irin na mutane Minal muashara kaman iya rayuwarsu da mutane su iya cakuɗeɗeniya da mutane wal mu'alafa da sabo da mutane wa ƙillatin nafara da ƙarancin wato bambance kansu da wasu ƙarancin fanɗarewa daga al'adun mutane za ga kyanwa ko kare ko tumaki ko ire-irensu wanda suka rayu a cikin mutane suka daɗe za gansu da al'adun mutane tausayi sanin ya kamata kawaici sanin na gida za ka iya ganin kare ko kyanwa an yi mutuwa yana nuna bakin cikin shi yadda mutane suke yana kuka yana hawaye yana nuna damuwa ya kasa cin abinci wannan duk yana cikin halayen mutane a yayin da 'yan uwan shi irin wannan dabbobin da suke daji ko gidan zu ko inda babu mutane za a iya dan uwansu na iya mutuwa dabba su tsallake shi su gaba harkar su amma shi ko wannan saboda ya rayu a cikin mutane ya saba da irin wannan halin nasu sai kaga baya yin irin haka za ga ya koyi hali na kyauta zai iya ɗaukan abin shi ya ba wani yana cin abu ya sharing da wani da ire-iren waɗannan halaye da ake samu da mutane mai ke kawo wannan daɗewa da suka yi a cikin mutane don haka mutane su ma suka daɗe a cikin dabbobi suka rayu a dazuzzuka cikin dabbobi sai ka gansu da irin wannan al'adu a wani lokaci can baya a garin nan an taɓa tsantan wani mutum ko in wani yaro da ya rayu shekaru da dama a cikin dabbobi aka kawo shi wannan gidan vettori home nan gidan marayu mu lokacin mun je mun gan shi ba wanda ya waye gari baya cin abinci sai ciyawa saboda dadewar da ya a daji yana tafiya yana dangale kafa irin yadda awaki da tumaki suke tafiya kan kofato ni na gan shi da idona ne wannan ba labari bane ya dade wajen shekarar shi ashirin a daji tsakankanin dabbobi da ka duk al'adunsu haka yake in zai yi kashi yadda suke yin goho su kashi a tsaye haka yake bai san saka sutura ba abinci ciyawa yake ci ciyawa irin wanda awaki da tumaki suke ci to kaga a hankali a hankali zaman da ya a cikin su ya samu kanshi a cikin irin wannan yanayi duka wannan ibn taymiya yana mana yana kokarin tabbatar mana da ka'ida ce ta cewa idan mutum ya rayu a cikin kafirai to ko yana sane ko baya sane ko ya kula ko bai kula ba ba zai san san da za a wayi gari ya koyi ɗabi'unsu ba in ya zan dabba ma da mutum suna kwaikwayon ɗabi'ar juna an suka rayu a waje guda to ina kuma ga wanda yake mutum da mutum kaga dabba ta rayu a inda mutane suka yi dominating ɗinta ta koyi al'adunsu mutum ya rayu a inda dabbobi suka yi dominating ɗinsa ya koyi al'adunsu to ina kuma ga mutum in ya rayu a cikin mutane ɗan uwan shi ɗan adam wanda suka fi shi yawa suka yi dominating ɗin shi wajibi ne ba tare da ya sani ba zai koyi al'adu da ɗabi'unsu Allah ya tsare mu fal mushabaha wal mushakala fil umuri zahira yake don haka kama da juna da ake yi da kwatance da kamantakekeniya da ake da juna fil umurin zahira a cikin abubuwan da ake gani na mabayyani tujibu mushabahatan wa mushakalatan fil umurin batina suna tirsasa a samu kamantakekeniya da dacewa da juna a cikin abin da yake ɓoyi ma'ana al'adu na bayyane material culture wanda ake gani idan ya faru tsakankanin mutane aka samu kamantakekeniya a cikin material culture ko way of life to a hankali a hankali wannan abin sai ya shafi kuma falsafar rayuwarsu yadda suke kallon rayuwa a ƙidarsu tunaninsu shi ma zai kama da juna sai ce wa kazalika na ala wajihil musaraka wat tadrijil khafi hakan yana faruwa ne ala wajihil musaraƙa. a bisa satar fasaha wattadrij da kuma a hankali a hankali alhafi wanda yake a ɓoye ba tare da mutum conscious ɗin mutum ya tana mai cewa yana kwaikwaya abin ba kamar da muka kwatance a makon da ya gabata ta yi farkon contact ɗinka da sabuwar al'ada za ka samu ma shock za ka yi ta mamakin me yasa mutanen da suke haka amma bayan lokaci kana kyama kana gefe kana gefe ba za ka ankara ba har sai ka daina kyamar kaga a hankali a hankali watakila sai bayan shekaru sun yi tsawo ko kuma kai da karayi din ma a cikinsu ka rayu ka tsira baka kwaikwaye su ba amma 'ya'yanka da za su taso suna ganin wannan abincin suna yara to ba za su gan a matsayin abu daban ba ba sabon abu bane su agunsu normal ne yadda suka tashi suka ga ana yin shi haka ba su yi shi yanzu misali ka ɗauka ko da a cikin masail na addini a nan garuruwan namu na arewacin najeriya shekaru talatin da biyar zuwa arba'in baya idan aka ce ga masallacin mutanen da ke rungume hannu a lokacin yan ɗariƙa ne suke rungume hannu suna sallah wanda ake ce ma yan ƙabaru zuwa ake a tare ana kallon su suna sallah ana ganin wani abin mamaki ne ana mamaki in ka zo kana ƙaramin yaro kai haka babanka ko wani sai ya buge hannunka ki saki hannu amma yanzu bayan shekaru wane ne yanzu yake wani kallon wannan abu a matsayin wani abin mamaki wanda ya saki hannun da shi abin mamaki shi za a gani daban to yaran da aka haifa yanzu a shekarun nan shekara goma sha biyar zuwa ƙasa da haka zuwa yanzu su ina ma suka san cewa wani zamani wanda ake ainihin wato sakin hannu a sallah ake ganin masu runguma hannu wasu ne daban hakan ka ɗauki izala dan aka ci ga ɗan izala bin shi ake ana jifan shi ana mai ido ana ci ana mai waka ana mai iyo amma yanzu yan izala su suke da izza yaran da aka haifa yanzu yan dariƙa ma ba su a ci musu yan dariƙa cewa suke su ma yan izala ne saboda take yayi to haka abubuwa suke canzawa yau da gobe yau da gobe abu zai ta canzawa har a manta asalin shi akwai nau'o'in abinci da ababen sha ko sutura waɗanda sanda aka kawo su ƙasashen nan an kyamace su an ji tsoron su saboda sababbi ne amma yanzu bayan lokaci da ya tsawo kowa ya saba lokacin da aka fara kawo magi eh, kafu zabuwa haka har abin nan ake sanarwa a masallatai cewa kan mutane su kashin eh, abin nan ne kashin tsuntsu ne ko me ake cewa kashin alade ne amma yanzu waye saura wanda baya ci wa ma ya tuna wannan dauki roba da ake cin abinci da an aka samu abinci a roba sai ka ce an samu abinci a fo mutane ba sa ci amma yanzu kowa na amfani da roba amma mamanta duk waɗannan abubuwan ina fata mun gano wannan jama'a to haka abubuwa suke zuwa suna sababbi a ta kyamarsu bayan lokaci kankani ko mai tsawo da karke a hankali a hankali sai a saba da su na iya tana ƙur'ani wannan ɗan madina sanda aka fara kawo shi muna yara ma ba makanta allo cewa ake na yahudawa ne ƙur'ani ɗan madina ba na manta wannan sai a ce dole sai dai wannan bugun hannu wannan na yahudawa ne kaga dai a madina aka yi shigarin garin da annabi ya zauna fake amma wallahi malama ka ta lokacin haka suka ce na yahudi ne to yanzu kowa ma ya mamanta wannan wake tunanin ma ya faɗa haka so wannan ɗabi'ar ita ce ake so mutum ya guje ma zari'a da ta saka ya kwaikwayi al'adun kafirai ta hanyar guje ma zama a cikinsu guje ma sabawa da al'adunsu ko shishige musu ina fata mun gane wa qad ainihin yahuda wa nasara yace haka muka ga yahudu da nasara allazina asharul musulmina, waɗanda suka rayu da musulmai hum aƙallu kufuran min Za zaka kafircin yahudu da nasara waɗanda suka rayu a cikin musulmai kafircinsu na da ƙaranci a kan sauran yahudawa yanzu yahudawan da ke garuruwa irin labanan da ƙasar Misra da kiristocin da ke ƙasar ainihin siriya da Iraki kiristoci ne amma kyamar da suke wa musulunci ba ta kai kyamar da kiristocin da ke ingila da ainihin faransa da amerika suke musulmai ba haka yanzu ko nan ka ɗauka a najeriya wasu arna da ke kudu galibi waɗanda ba su taɓa tsalla ko gadar daba ba idan ka gama da su za ga suna da kyama da rashin sanin mai musulunci yake ciki ran da wani dalili ya kawo shi nan arewa dama dai in zai zo za a tsorata shi za a kashe ka ai da ka wuce kaduna yanka ka kawai za a yi idan ya dage ya zo da sunan nysc ko wata harka ko abin nan bayan shekara guda sai ga gaba ɗaya conception ɗin shi game da musulmi ya canza ya rage wannan bakar gaba saboda ya rayu a cikinsu ya ga yadda suke ka ji yana ba da labari da kanshi cewa da an ce kaza da an ce kaza kwanakin baya haka muka samu muka jira da wani examiner ne ya zo daga insuka ya zo nan university na amadu bello ya zo eh, abin nan examination na external examination na wani uh, uh, postgraduate student bai taba zuwa arewa ba tun da yake bai taba zuwa ko abuja ba kuma professor ne a can inda yake yana ta mamaki dama haka arewa take ai shi bai san haka ba ya ga abubuwa arha komai ya je siya ya ce ai wannan abubuwan suna da arha shi kuna jin daɗi ana ya ga kowa na ta harkar shi babu wanda ya damu da ya takura wa wani ko ya kwace ma wani abu su irin waɗannan abubuwan yanzu ya je garin su zai je da sabon experience cewa yadda kuke tsammanin arewa nan ba haka take ba musulman nan ba haka take ba me yasa yan rayuwar da ya zo a cikin musulmai kama ra'ainal muslimina kama yadda muke ganin musulmai alladhina aktharu mu'asharatal yahudi wan nasara wanda suka tsawaita rayuwa a cikin yahud da nasara hum aqallu imanan min ghairi za ga su kuma sun fi karancin imani bai da sauran musulmai musulmanmu yanzu da suke rayuwa jama'a a amerika da ingila da faransa da sauransu galibi larabawa da 'yan afirka za ka samu suna da karancin aiki da addini suna da saukin su biye ma al'adu ta farkin kafirai duk wanda ke karanta rubuce-rubucensu ko yake hulɗa da su ya san wannan za ga ba su da kishin addininsu ba su da kishin ainihin yaren addininsu ba su da riko da mabade na addini sai abin da ya zama larura ba yadda suka iya suna da hanyoyi na hila na ƙoƙarin yardar da kafirai da nuna cewa kafirai yan uwansu ne galibi larabawa da suke rayuwa a wannan ƙasashen haka su haka mutanen afirka mutanen ƙasashen Nijar da kamaru da Najeriya da makamantansu sawa'un waɗanda karatu ne ya kai su ko aikin gwamnati ko yawon duniya ko aiki a kamfanoni ko 'yan kasuwa ko wanda suka yi ƙaura kacokan suka koma garuruwan by the time suka dawo nan ƙasashensu na musulmai sai ka tarar da cewa sun canza gaba ɗaya daga irin musulmai sai a dinga ganin su a ba hagungunce su ma suna ganin musulmai a hagungunce me ya kawo musu wannan shine daɗewa da suka yi suna rayuwa a cikin kafirai to haka ka dawo nan ma lokai mutumin da yake musulmi yake rayuwa a tsakankanin musulmai a garuruwan nan na musulmai musamman nan arewacin Najeriya bambancin shi mabayyani ne tsakanin shi da musulmin da ke cikin tsantsa arna wani musulmi wanda ya zo na ƙasa arna can irin kudanci south south nan da makamancinsu ya je ya rayu tsakankanin arna da shi da 'ya'yan shi zaka ga suna da karancin imani fiye da mutanen da suke musulmai a ƙasashen musulmai duk wannan ya tabbatar mada wannan ɗabi'a ta cewa duk inda ka zauna to al'insan ibnu bi'atihi ne dan adam duk inda yake yana tafiya ne daidai wa daida da inda environment ɗin shi yake lokaci da wuri hum aqallu imanan min ghairihim mimman jarradar islama sun fi ƙarancin imani fiye da sauran musulmai waɗanda suke ainihin su musuluncin kawai suke yi wal musharaka fil zahir kuma kamantakekeniya a cikin tafarki na fili a cikin al'adu na fili tujibu aidan munasabatan wa atilafan a hankali a hankali wannan zai tirsasa wa mutane su dinga sajewa da juna su da kafirai wa atilafan da kuma sabawa da juna wa in ba'u da makanu wa zaman ko da ko lokaci da wurin da suka rayu yayi nisa wato bayan da kaji cewa rayuwa tsakanin kafirai yana rage mutum imani dan zai zai waye gari ya zama yana da kama da kafiran nan a zahiri ya rage kawai abin da ya kudirce a zuciya shine ya bambanta da nasu dan ba zai samu damar yin addinin shi yadda ya kamata ba baya cikin wuraren da aka dauki addini da muhimmanci akwai garin da misali a najeriya nan ka je ka kwana ba za ka ji kiran sallah ba kaga abu na farko da ka rasa shine ba za ka samu jam'in sallah ba don babu yadda ake jam'in sallah asuba kaga wannan na kasa ce ga imaninka ba za ka ga yadda ake sallar juma'a ba ba za ka ga yadda ake darasin addini ko nasiha ko wa'azi ba kenan sai dai kai a ƙashin kanka ka yi addinin kuma ka yi shi ala mustawal fard ina fata mafahimci wannan to ko da kana raye a inda musulmai suke idan ya zama a zahirin ɗabi'arka kana kwaikwayon ɗabi'ar wasu kafirai ko da wajen da kuke rayuwa ba ɗaya ba ne ko kuma lokacin da kuke rayuwa ba ɗaya ba ne wannan ma zai tirsasa ka a hankali ka yi kama da su kuma zai rage maka imani da kimar addinin ka'ido ma'ana yanzu ba kana garin kafirai ba kana garin ku na musulmai amma kuma ka ɗauko wata ɗabi'a ko wata al'ada ta wasu kafirai da ke wani waje can daban ko wasu kafirai da suka rayu a wani zamani da ya shuɗe ka yi tabannin wannan al'adu kana ta yi ba za ka ankara ba har sai ka wayi gari ka rabu da naka al'adun na musulmai yanzu mutum ya ce yana musulmi a ƙasashen musulmai amma al'adar shi irin ta kafirai ko al'adar shi irin ta wasu kafirai na da wanda ba yanzu suke rayuwa ba to abin da zai gada mishi da shi shine mene zai gadon mishi da ainihin mushabaha ta farko a zahiri na biyu zai samu sajewa da su a ɓoye sannan ba zai ankara ba sai ga gaba ɗaya al'adun shi sun kuma irin nasu fahaza aidan amurin mahsusun mala yace wannan abu ne da yake a bayyana kowa yana ganin shi fa mushabahatuhum fi a take kamantakekeniya da kafirai a cikin bukukuwan su na shekara walau bil qalil ko da ɗan kaɗan ne ɗan kaɗan ne mutum ya ɓuncina na kamanta kekeniyar huwa sababin li nau'in ma min iktisabi akhlaqihim allati hiya mal'una wannan zai zama wani dalili na kwaikwaya da riko da wasu al'adun kafirai waɗanda al'adu ne da halaye da Allah ya tsine musu albarka wa ma kana mazannatul li fasadin khafiyyin ghairu munbabatin allaka al-hukmu bihi wa ulika al bihi wa udira at-tahrimu alayhi yace kuma abu ne wanda yake wato wannan abin kama da su da zaka yi ko da kankani ne yana daga cikin mazanna inda ake tsammanin zai zama dalili na barna wadda take boyayya wadda ba ta da ka'ida ba a san iya farkonta ko ta ba wanda kuma hakan shine dalilin da yasa shari'a ta ainihin alakanta hukuncin haramci din da shi cewa kada ka yi koyi da su ko da ƙanƙani ne saboda koyi da su ko da ƙanƙani ne zai iya zama dalili a ɓoye da zai ja ka izuwa ga koyi da su a cikin aƙidaka fanaƙulu da haka sai mu ce inji ibn taimiyya mushabahatun fi zahiri sababun wa mazanna li mushabahatihim fi ghairi al-akhlaqi wal af'al al-madmuma yin kama da kafirai a abin da ya bayyana sababi ne da kuma abin zato ne cewa zai kai ka zuwa ga kama da su a cikin halayensu da ayyukansu wanda suke abin kyama bal fi nafsil itikad kai yana iya kai kama zuwa ga kama da su a cikin aqida wa ta'siru zalika la yadhharu wa la yanbabitu ta'sirun wannan baya bayyana a karan farko kuma ba a iya sanin iyaka ka'idarsa wa nafsul fasad al hasil min al mushabaha kad la yadhharu wa la yanbabitu hakanan abinda zai faru na barna a cikin kama da kai da su ba dole ne ya bayyana ko ya zama an iya quantifying ɗinsa ba wa qad yata'assaru aw yata'azzaru zawalu zawaluhu ba'da husuli kuma yana iya yin wahala ko a gagara kawar da shi bayan ya bayyana kawar da al'ada da ka riga ka koya da rashin ainihin tsari na bin addini da ka riga ka dauka daga gare su yana da matukar wahala kuma ba zai yiwu ba in ya riga ya faru gare ka ma'ana yanzu mutumin da ya riga ya saba da aske gemu bayan shekaru ashirin bai barin gemu yana da wahala kuma ya barin gemu shi mutumin da ya saba da shan taba ko ya saba da yawo tsirara irin yadda arna suke yawo rabi jiki a tsirara yana da wahala bayan shekaru ya iya barin wannan abu saboda ya riga ya bi jikin shi ya zama al'adarsa kuma bai iya ganin menene barna dan sai ka ji ya ce to me a ciki menene abin da ke ciki na laifi ina fata mun gane wannan walau ta tafattana lahu ko da kuwa mutum ya gano cewa to yanzu kuskure ne abin da yake na koyi da al'adun kafirai amma barin shi zai gagara yanzu kalla ku gani jama'a al'adun da ake yi na jana'iza wanda suka shafi al'adun kafirai ai galibi yanzu an gano cewa kwaikwayo da kafirai ne haka wanda suka shafi bukukuwa haka wanda suka shafi zamantakewa da dama ana sana cewa al'adun kafirai ne amma an kasa bari mun fahimta saboda yana da wahala kamar yadda ya faɗa ya ta'assar au ya ta'azzar galibi yanzu ana wa'azi ana cewa kaza ba kyau kaza al'adan kafirai ne zaman makoki kaza kaza kaza kaza duk ana waɗannan wa'azuzun, amma an gagara dinawa har 'yan ɗariƙa kun da suka yi wa'azi suka ce lalle maulidi bai da mashiga cikin addini cewa al'ada ce ta kafirai kaga an yi mene tafattana lahu an gano cewa al'adun kafirai ne amma saboda an yi shekara aru aru ana yi barin shi ya gagara wa kullu ma kana sababan ila misli hadha fasadi fa inna sharia yuharrimu da duk abin da zai zama dalili zuwa ga irin wannan barna to shari'ar musulunci ta haramta shi kama dallat alaihi al-usul al-muqarrara kamar yadda ka'idojin da aka yi bayani a baya suka tabbatar da wannan ka'ida cewa duk wani abu da zai ja musulmi zuwa ga irin wannan fasadi to shari'ar Allah subhanahu wata'ala ta haramta ainihin ire-iren waɗannan abubuwa wallahu ta'ala ala sai malam yace alwajhu thamin fuska ta takwas game da ka'idojin nan na tabbatar da haramcin koyi da kafirai a cikin al'adun su na bukukuwan shekara annal mushabaha fi zahiri turisu nau'a mawaddatin wa mahabba idan kai kama da wasu mutane a zahiri wannan kamantakekeniya za ta gadar da alaƙa tsakankaninku ta ƙauna da soyayya wa muwalat da kuma ainihin jibuntan juna fil batin a cikin zukatanku kama annal mahabba fil batin kama yadda kuma kauna ta boye ta cikin zuciya turisul mushabaha fil zahir ita ma tana gadar da ku yi kama da juna a bayyane duk kowane daya yana jawo dayan idan ka fara ƙaunar wasu mutane ne a cikin zuciyarka to wannan kauna tana yin naso ta fito fili a ganta a aikace wajen kama da su da kake da bin irin al'adu da tsare-tsarensu idan kuma ka fara bin al'adu da tsare-tsaren wasu mutane ne wannan al'ada da tsare-tsarensu da kake bi tana yin naso ita ma ta shiga zuciyarka ina fata mun gane wannan ina fata mana fahimta wannan jama'a shine yake cewa ka'ida ta takwas shine mu gane cewa in kana son wasu mutane kana koyi da su a zahiri wannan zai gadan maka da ƙauna da soyayya da jibinta su a cikin zuciyarka wa hadha amrun yashhadu bihi al Hissu, wa tajriba wannan ka'ida da aka faɗa abinda ake gani na fili al-hiss wa da kuma gogewar rayuwa experience na yau da gobe yana tabbatar da haka hatta innar rajulaini idza kana min baladin wahid ta yadda idan aka samu mutane guda biyu daga gari guda sun ta fi dare gurbatin idan suka haɗu a wani ƙasa ko wani gari da suke baƙi a can kana bainahuma min almawaddati wal ittilafi amurin abin za ga za a samu ƙauna da sabawa da juna mai yawa tsakankaninsu su wa in na fi hima lam ne. Ko da a garinsu ba su san juna ba idan kai mutumin zariya ne wani ma mutumin zaria ko kano mutane biyu 'yan kano ko 'yan sakkwato ba su taɓa ganin junansu a kano ko sakkwato ba ba su san kowa bai san wani ba amma sai suka sai sai su haɗa a fatakwal ko a wari ko a abba ko a Legas sai kaga sun zama 'yan uwa abokai sun yi ƙungiya tare suke komai tare za su zama 'yan uwan juna haka in suka haɗu a wani wuri can daban wani lokaci haka wata rana mun yi wata tafiya muna cikin wani supermarket a ainihin wato na iya na jin ko dubai ne sai mun gamu da wata mata kawai tana hausa shi ka nako sai mun gamu ga uwa ba fa ba haushiya ce ba ba haushiya ce ba tafiya ce arniya ce amma tun da mun tana hausa raɗas ta ce mana ita ma yar kaduna ce kaga dai anan babin da ya haɗa mu da ita mu musulmai ne ta kafura amma sai mun ga a can ai uwa ce muka gaisa da ita muka anshi lambar wayar juna ta gaya mana me ya kawo ta dubai mai ta zo yi da sauransu wanda yan anan ne ba za mu taɓa marmar ma magana da ita ba ita ba ta yi magana da mu ba in ta ga irin mu ko amma me ya jawo wannan mun haɗu a dara gurba mun ji cewa muna iya magana da harshen junanmu mun san inda muka fito da juna har wanda ma wani hala a nan abokin gabanka ne kamar tsakanin bawashe da bakatai ko tsakanin wanda yake babu wani babu wani abu da ya hada dan bid'a da ahli sunna sai ka ji san ka kungiyar zagi zagi mazauna gari kaza kungiyar yan arewa mazauna wuri kaza kungiyar fulani masu sana'a a kasuwa kaza duk wannan me yake kawo haka saboda akwai wani abu da ya hada ku a zahiri tun asali wanda ordinarily bai kamata ya zama dalilin shakuwar da juna ba amma tunda kun hada a wani wuri sai kuka ga wannan ya zama muku A dalilin da sa ku fi shakuwa da junan ku fiye da saura na fata mana fahimtar wannan kun ga kamar da ya faɗa wannan abu ne da kowa na iya ganin shi kowa yana da irin wannan experience da zai iya bada labari wa in kana fi misraihi ma lam yakuna muta'arifin aw kana mutahajirin ko kuma sun kaurace wa junan sa inda suke wa zalika li anna al-ishtiraka fil balad saboda tarayya da suka yi akan gari nau'u wasfin ikhtassa bihi an baladil ghurba wannan wani abu ne wanda yake nau'i ne na siffa da suka keɓanta da shi a wancan garin bal la lawujta rajulani fi safarin aw baladin garibin da wasu mutane guda biyu za su haɗu a ainihin tafiya ko wani gari daban wa kanat bainahuma mushabahatan fil fil imamati aw siyab ya zama akwai kama tsakankanin su a cikin irin rawanin su ko tufa kaga wanda irin tufaka irin wannan tufa da muke sakawa ta ainihin musulmai ko hausawa ko 'yan arewa ko kaga wanda irin shigarka ko mace in ta ga wata da irin hijabinta a cikin layin ganin likita misali ba san juna ba ta ga wata da niƙabi irin nata ta ga wata da irin ainihin salon ɗinkin sirata to ta ga 'yan uwa au sha'ar haka hadda gashi kaga mai gemu ka ga irin naka ko in ga mai ɗagaggen wando ga irin ɗan uwanka mai zanzaro in ya ga wani mai zanzaro haka mai kayan sarki dan agaji in ya wani dan agaji ko da ba masallacinsa ɗaya ba ba garinsa ɗaya ba sai ya ga abokin aiki haka eh, jami'in tsaro dan sanda ko makamancin haka haka wanda yake da wata sana'a iri kaza bakanike yanzu yana cikin dattin shi na kanikanci in ya ga wani ko da ba garejinsa ɗaya ba ya ga dan uwa za ka ga sun fi saba da junansu fiye da sauran aul marku haka abun hawa in kana da babur ko keke ko mota iri kaza in ga motoci da yawa a wuri ka zo kai fakin ka ga mai irin mota ka ko sai ga sai kun bi saurin sabawa da shi in wani abu yake neman aro sai ya fi tambayar ka wata kana da sufana iri kaza saboda ya ga kalan mota ko iri da duk waɗannan abubuwa ne hissiyat kowa na iya ganin su jama'a ina fata mun fahimci wannan wani hau zalika da makamantan waɗannan lakana huma idan ya zama sun haɗu a wani gari suka ka siffofin halittarsu ko rawaninsu ko suturarsu ko gashinsu ko abin hawansu ya iri ɗaya lakana bainahuma min al-i'tirafi akthar mimma baina ghairihima za ka ga sun saba da juna sun fi saurin shakuwa da juna fiye da waɗanda ba haka ba wa kadhalika tajidu as-sina'at Haka nan ƙwararru a cikin ayyuka ad-dunyawiyya na ainihin duniya ya alifu ba'aduhum ba'ala sashen suna saurin sabawa da sashi manomi da manomi tela da tela dan uwan shi dan kasuwa da dan kasuwa dan makaranta da dan makaranta likita da likita haka kowa sana'o'in da suke yi suna ba su dama su saba da juna haka ko da barayi ne in suka hada a gidan yan sanda sel wanda yake irin nau'in sata shi ɗaya da ta wancan za su fi saurin sabawa dan yaji cewa kai ne mai kawo kana yace kisa ne sai a ah, to ya ga dan uwa shi ma kisa yi bari sa ku ne mutanen su ba haka bane nan da za su saji za su saje da junan su saboda suna da wani abu da ya haɗa su kafin su samu kansu a cikin wannan wurin ibn taymiya fa yanzu jama'a yana magana ne inda ka san wani sociologist kaman kuma ba malamin musulunci irin ustazi da ake tunani ba waɗannan malamai jama'a saboda sun tsaya sun koyi duk wani ilimi da ake da buƙatar sha addinance ne ba malamai ne zalla 'yan arabiya ba sun koya ne kuma sun tsaya sun dage sun iya irin su ibn qayyim suna jin har yarurrukan da ba na larabci ba haka yazo a cikin tarihinsu ibn qayyim yana jin yare wajen kala biyar daban-daban da haka ya karanta littattafan da aka rubuta da wasu yarurruka ya karanta karatuttuka wanda suka shafi addinai abubuwan da suka shafi likitanci da bayar da magani da psychology duk waɗannan malamai sai da suka bi suka nazarce su suka iya su shi sa duk abin da suke jawabi a kai sai ka ji sun kware a kai wannan kuma ita ce ainihin hanyar magabata game da karantarwa da ainihin koyon ilmomi in ka ɗauki tun kan sahabbai sahabban manzara tsari salama wannan al'umma babu wani ilimi a zamanin da suke rayuwa wanda za a ce wai sun bari an basu a baya akan shi su ne masana addinin Allah su suke kera kansu makamai su ne injiniyoyin kansu su suke kera wa kansu kayayyakin noma ma'ana su ne agric engineers ɗin kansu kenan su ne manoman ke kiwo su ne 'yan kasuwa su ne masana harkokin tsaro da leƙen asiri suke ba da magani ga cututtuka da mutane suke komai da su ake ba wai sun koma ne gefe kawai su alaramomi ne masu karanta hadisi da fiƙihu ba wannan ita ce ɗariƙar magabata game da ilmomin addini da sauran ilmomi na rayuwa ina fata mun gane wannan da ka ji a nan ibn taimiyya yana mana jawabai waɗanda duk inda za ka je ka kai su waɗannan theories ɗin za ka ga haka suke a waƙi'in rayuwa al'umma Allah ya gafarta musu hatta inna zalika yace eh, hatta inna zalika yakunu ma'al mu'adati wal muharaba yace har zaka ga wannan abin yana faruwa har a wurin da ake gaba ko ake yaƙi da juna a cikin gaba da faɗa, in aka samu wasu wanda suka yi kama da juna sai ga sun kan sassauci yanzu 'yan kallon kwallo da za ka je ka buga wani mota in ya fito ya ga stikan barcelona a jikin motar ka kai ma ka da stikan barcelona sai ce a ah, ashe din namu ne da faɗa za ku yi fa akan kafa same danja kawai sai ya haƙura shikenan kawai sai ya wasan mu haka 'yan kallon haka 'yan dambe ko ta kai ma yanzu da za ka buga wani zai buga maka mota an kawai ko ka gan shi alama ustazi ne ce ta wannan mutanenmu ne ba komai saboda irin naka ne haka mace da mace yar uwarta in ta ga watakila fitina da rasi da namiji in ya bata mata mota akan hanya ba za ta iya wani fitina da mace yar uwarta ba musamman da za su fito su gane ta ga sai ta ga sticker an abu graduate is ahead of you ba ka suke cewa ba na tara liko ke ma abu kika yi daga fada kuma sai a koma labari daga nan har sai a canjin lamba waya shikenan sun zama kawai duk wannan yana faruwa ne saboda akwai wani abu da ya haɗa su ina fata mun gane wannan sai ma da yake cewa imma alal mulki wa imma alal din har in akwai gaba ma akan sarauta ko addini amma za ka ga ana samun sajewa da juna ga waɗanda suke da wani abu da ya haɗa su a cikin wannan Wata jirin muluka wa nahawhum wa nahawhum min ar zaka samu sarakuna wa nahawhum da sauran masu mulki minar ru'asa daga cikin shugabanni wa in taba'adat diyaruhu ko da garuruwansu sun yi nisa wa mamalikuhum da masarautunsu bainahum munasaba zaka ga akwai abin da yake hada su akwai relationship turifu mushabaha wanda ke sa su kama da juna wa ri'aya kuma su kula da juna min ba'dihim li ba'd zaka ga suna kulawa da juna suna ainihin ba juna uzuri da dagawa juna kafa yanzu duk wani shugaban kasa inda zai wata kasa sai ga shugaban ƙasar da za a kai ma ziyara din nan to yana da bako ne na musamman dan shi ma wancan shugaba ne a cikin al'umma zai ba shi mutunci da girmamawa za a mishi duk abin da za a yi irin wanda yake ma shugabanni kuma za a mishi royal treatment ne a can inda suke nesa da nesa suna buga wa junansu waya da kai wa junansu sakonni da yi wa junansu ainihin wato barka ko jaje ko ta'aziyya akan wani abin alheri ko na bakin ciki da ya same su tun da haka sarakuna su sarkin daular musulunci abu ja'afar mansur amin ba abu ja'afar ba harunan rashid harunan rashid na sun yi abokantaka da louis alfaransi sarkin faransa louis the second har suna tun daga bagadad har zuwa faransa ta yanzu zuwa birnin lyon na faransa za a tada mutane su yi tafiya watanni su tsallaka ruwa zai su kai mashi kyaututtuka shi ma ya aiko da kyautuka haka da wasiƙa tun wancan lokacin saboda kowa sarki ne babba yana mulkin wata daula mai girma kuma yana jin labarin ga wani sarki yadda ke da daula irin tashi babba da ainihin karfin mulki sai ga to wannan shine kinin shi shine sa'an shi shine abokin shi ina fata mun gane wannan to haka za ka ga tsakankanin ainihin yan kasuwa kowane babban ɗan kasuwa da ke da jari na wani mataki to irin waɗannan masu irin jari irin matakin nashi da kasuwanci irin nashi su yake gani a matsayin yan uwanshi, shi ran da zai aurar da yarsa su zai gayyato haka dan siyasa yanzu duk dan siyasan da yake majalisa in ya tashi yin wani sha'ani to yan majalisa ire-iren shi su za gani sun cika wajen su ne abokan shi su ne ainihin akifa to haka rayuwar mutane take zama duk wannan kokarin bayyana mana muhimmancin ya zama kana rayuwa a cikin mutane irin ka addinance don ka tsare kanka daga yiwuwar samun matsaloli na kwaikwayo a zahiri wanda zai yi na so har ya shiga cikin zuciyarka ya bata maka akida ubangiji Allah ya tsare mu fa idza kanat al mushabaha fi umurin dunyawiyatin turisul mahabba wal muwala lahum ce idan ya zama akwai kamantakekeniya a cikin al'amuran duniya wacce ke janyo kaga an samu ƙauna da jibintar juna fa kaifa bil mushabahati fi umurin diniya to ina kuma ga kamantakekeniya a al'amuran addini fa inna isba'aha ila nau'in min al muwalati aktharu wa ashad kamantakekeniya a cikin harka addini tafi tsanani ta fi yawaita sanya a samu muwalat jibinta juna tsakanin wane da wane yanzu mu da muke cewa mu musulmai ne muna kaunar musulmai yan uwanmu ahlus sunna suna kaunar ahlus sunna mu da ake cewa salafiya za ga mun fi kowa kaunar sahabbai mun fi kowa kaunar malaman da saboda muna kokarin shabaha da su daga cikin sahabbai da tabi'ai da sauran malaman musulunci babu wasu ɗabaka ta mutane ko suwaye da suka kai mu su da ambatansu da mutunta su da ganin dacewar a ambace su da alkhairi da kyamar duk wanda yake suka su ba ka bane jama'a saboda mene muna da mushabaha tsakaninmu da su muna kullum muna kokarin ne da su haka zaka ga kuma yan duniya su kuma me suke ganin muhimmanci yanzu yan boko misali suna ganin muhimmancin America da Ingila da kaza da turanci da da ilmomi na turawa saboda wannan abin shi suka ba da wala'in rayuwarsu gare shi suna ganin muhimmancin duk wani abu ba amurki duk wata ka'ida ta Amerika duk wata nazariya ta zo daga America za ga yan boko suna mutunta ta saboda sun ba da wala'in su ga wannan bangaren to hakanan dai hakanan nan zaka ga mutumin da yanzu misali wala'in shiga kasuwanci ne kawai abin da ya sa gaba kenan kasuwanci za ga yana ganin girma da daraja duk wani wanda ya san dan kasuwa ne baya ganin girman wani mutum yadda ke ganin girman manyan 'yan kasuwa domin su ne abin hangensa su ne abin kallonsa ɗalibai misali yanzu masu koyon hadda da karatun alkur'ani za a ga suna bai wa manyan makaranta ɗin muhimmanci suna daraja manshawi da husari da ayyubi da wane ne suna ganin girmansu sosai saboda waɗannan su ne mutane da suke kallo a sama ko mun gano wannan jama to haka tsarin rayuwa take to duk sanda ka fara kwaikwayon kafirai za ka wayi gari su kadai kake ganin muhimmanci za ka wayi gari ka daina ganin aibinsu har ka zama irinsu Allah ya tsare mu sai yake cewa ila nau'in wa aksar min almuwalati aksar wa ashad wal muhabbati wal muwalati lahum Ƙauna kuma da san kafirai tunasil imana tayi karo da imani imani baya haɗuwa da ƙauna da san kafirai qala allah ta'ala saboda allah ne yace ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd Allah yace ya ku mu'minai kar ku sake ku yi riƙo da kiristoci da yahudawa a matsayin majibanta masoya ba'abuhum awliya'u auliya wasun su dai suna iya zama masoyan wasun su wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum wanda duk daga cikin ku yake jibintar su wato yake zaben su akan mu'minai shine yatawallahum shine yana ainihin wato yana taimaka musu akan mu'minai yana zaben su a maimakon mu'minai fa innahu minhum ya zama ɗaya daga cikin su inna allaha la yahdi al-qawmal zalimin kuma Allah baya shiryar da mutane wanda suke azzalimai kafirai fataral ladina fi qulubihim marad yusari'una fihi Allah yace sai kaga mutanen da suke da cuta a cikin zukatansu cutar zuci ma'ana shakka da rashin yaqini da nifaka a cikin zukatan wasu daga cikin mutanen da ke cikin da'iran musulmai yusari'una fihi suna gaggawa wajen zuwa gun kafirai da jibintan kafirai da amsar maganar kafirai ya ƙuluna suna cewa ne na an na da'ira mu muna yin hulɗa da su ne saboda tsoron kada juyi ya kawo kanmu saboda yanzu musulmai sun ci nasara kan kafirai a badar musulmai su suke ta cewa a madina to ba za mu bayyanar da wala'in ga musulmai gaba ɗaya ba sai muna yi a ƙarƙashin ƙasa muna nuna kafirai cewa muna tare da su don in aka sake yaƙi ta juya ya zama su suka ci nasara to mu dai mun tsira shine ma'anar naksha an na da'ira har yanzu ga musulmai sa da irin wannan mugun tunanin musulmi ne ko ahlus suna ne amma yana ganin yan bid'a ko kafirai suna da ragowar wani karfi ko wani sultani akan shi game da rayuwar shi ko addinin shi ko kasuwancin shi ko aikin da yake ko sana'ar shi to yana tsoron wai kada a yi juyin juya hali ya zama in wani juyi ya zo aka samu wani drastic change sai ya zama su ne suke da ainihin maye su suke da hilafa ko mulki to kada su cutar da shi da ka sai ya dan ga yin sun amanu sun kafaru in yana tare da su sai dinga nuna ai mu ba ruwanmu da waɗancan muna dai tare da su ne kawai sun cika zafin kai ai kaza kaza kaza wai za laqul ladina amanu qalu amanna wai za khalu ila shatinihim qalu inna ma'akum irin wannan shine nifaqar da Allah yake bayyanawa nan cewa Allah yana kyaran masu yin wannan aiki yake cewa waɗanda ke da cuta a zuciyarsu suke da munafunci da shakka da rashin yaƙini suna gaggawa suna karɓan maganganu da jibintan kafirai suna cewa muna yin haka ne don kada juyi ya auka a kanmu fa'asallahu an yi a tiye bilfathi au amurin min indihi fa bihu alama a sarrufi an fusihim nadimina Allah ya ce fa'asallahu an yi a tiye bilfathi nan kusa Allah yana da nufin zai kawo buɗi ga musulmai au amrin min indi ko ya kawo wani al'amari daga gare shi fa yusbihu alama asarru fi anfusihim nadimina waɗannan masu cuta a zuciya za su wayi gari suna nadamar abin da suka ɓoye na nifaka a zuciyarsu mafi yawan mutanenmu jama'a ba abin da ya faru da su kenan a zaben da ya gabata ba tsoron cewa to ai waɗannan da suke da mulki zai yi wuya a kada su kar mu fito mu goyi bayan waɗanda su muke so so na gaskiya in ba su ci ba na da'ira za mu fuskanci bala'i daga hannun waɗanda ke da mulki da haka sai suka dinga zagayawa suna yi da waɗancan suna nuna musu ne kuma suna yi da su a da a garin nan sun kasa fitowa su dangwala ƙura saboda ba za su iya dangwala wanda al'umma suke dangwalawa ba tunda sun dangwalo kuɗi a hannun waɗancan kuma ba za su iya dangwala ma waɗanda ake kyama ba da aka a kafu dararai shine kawai a neme su a rasa wani kawai sai ya tafi sai yi bai da lafiya ya je a ba shi gadon asibiti ya kwanta wani ya ɓuye kashe wayoyin shi na rantsi da Allah haka suka yi saboda ba za su iya dangwala wa Buhari ba tunda in sun dangwala wa Buhari za a je a ba da labarin cewa ba su dangwala ma Goodluck ba in ko suka dangwala wa goodluck to za ya kona musu gidajensu a ranar don mutane sun riga sun yi fusata to da sai suka haƙura suna nan suna jira naksha an tusiba na da'ira yanzu galibinsu mai suke yi na dama a waɗanda suka tashi musamman suka tafi gun wani gwamna bayan sun yi mishi antifati don waye ba su wasu kwangiloli ya ce a yana da labarin cewa bakwai jam'iyyar mu ba kasan ɗan siyasa kuma ba ruwan shi ba yi da imani in kayi nashi kawai shi ne nashi ya ce ku tashi ku bani waje koransu ya yi kuma malamai ne malamai ne a cikin al'umma sai ce ku tashi ku bani waje ya yi mun sa abin da ba jam'iyyar mu kaga yanzu dama abin da suke tsoro kenan wai kada a yi ba su in an ci gwamnati to ina ne inda suka ga akwai yiwuwar hala a ci gwamnati based on recent experience na cewa murdewa ake a cikin gwamnati ko sai suka goyi bayan waɗanda suke ganin suna da ƙarfin mulkin da za su iya murdewa su ci gaba Allah kuma yayi irin wannan ikon nashi bil fathi wa bi amrin min indi sai Allah ya juya gwamnati shine suke nadama Allah ya tsare mu wa yaqul ladina amanu a haula'i alladhina aqsamu billahi jahada aymanihim innahum la ma'akum ce sai ka kaga mu'mine kuma suna tambaya a'a yanzu waɗannan su ne wanda suke rantsuwa da Allah iyakar rantsuwarsu cewa suna tare da ku a a'maluhum fa asbahu khasirina ayyukansu sun lalace sun wayi gari cikin asara ubangiji Allah ya tsare mu daga asara wa qala ta'ala kuma Allah yake cewa fi ma yadhimmu biha ahlul kitabi a daga cikin abin da Allah yake ainihin zargin ahlul kitabi fi ma biha ahlul kitabi daga cikin abubuwan da aka zagi aka zargi ahlul kitabi da shi shine da Allah yake cewa lu'ina allazina kafaru min bani isra'ila ala lisani dauda wa isa ibn maryama Allah ya tsinewa yahudu akan harshen annabin Allah daudu alaihi salam wa isa ibn maryama da isa dan maryamu alaihi salam zalika bima asaw wa kanu ya'taduna an tsine musu albarka ne har karo biyu saboda saban Allah da suke yi da kuma kasancewarsu masu keke iyaka masu ketare iyakar da Allah ya gindaya musu kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu sun kasance ba sa hana junansu munkarin abin da ɗaya ya aikata mutum zai wuce ya ga ana yin barna kuma ya isa ya ce a daina sai ce ni ba ruwana wata shafe ni ba wato in jifa ya wuce kanka kenan ko da bawo shi yake cewa ya fada kan uban kowa to irin wannan ka'ida suka rayu a kanta labi isa ma kanu ya yaf'aluna Allah ya ce tur da irin wannan mugun aiki da suke aikatawa tara kaseeran minhum yatawallawna alladhina kafaru labi isa ma qaddamat lahum anfusuhum zaka ga da dama daga cikin su suna jubuntan kafirai labi isa ma qaddamat lahum anfusuhum yace Allah wadarai da wannan mugun aiki da su suka suka aikata musu can suka aikata musu an saqita Allahu alaihim hakan kuma shi ya ja musu fushin Allah wa fil azabi hum khaliduna kuma za su dawwama cikin azaba Allah walau kanu yu'minuna billahi wan nabiyyi wama unzila ilayhi mattakhaduhum awliya aida sun yi imani da Allah sun kuma amanna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ba su riki kafirai majubunta ba walakinna kaseeran minhum fasiquna da dama daga cikin su mutanen banza ne duk wanda ya imani da Allah imani na gaskiya yadda da manzon Allah yadda ta gaskiya to baya jibintan kafirai kaga wannan shine muhallin shahid na cewa muwalatu da mahabba ga kafirai tunasil imana tana barambaran da imani domin mumini wanda ya imani da Allah da gaskiya ya yi imani da manzan Allah su tsari salama imani na gaskiya baya rikan kafirai a matsayin majibintan al'amarin shi a ga dukkan waɗannan ayoyi suna bayyana ainihin mene suna bayyana Abin da Allah ya haramta na kwaikwayo da jubuntan kafirai akwai ayoyi da dama malam ya kawo mana waɗannan kuma zai kawo su a nan gaba irin faɗin Allah wala tarkunu ila allazina kafaru fatamassakumun nar eh ila allazina zalamu ne na wala tarkunu ila allazina zalamu fatamassakumun nar kar ku karkata zuwa ga waɗanda suka yi zalunci sune kafirai sai wuta ta shafe ku haka faɗin Allah misali da yake cewa la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya la mu'minuna al-kafirina awliya da faɗin Allah ah, la tattakhidhu bitanatan min dunikum kar ku tsiki abokan zama ko abokan shawara ko makusanta waɗanda ba irin ku bane suna nan nazairuha kasira waɗannan ayoyi a cikin Alƙur'ani mai girma mun ji wasu a baya kuma za mu sake jin wasu a gaba fa bayyana subhanahu wa ta'ala anna al billahi wan wa wama wama unzila ilayhi mustalzimun li adami wulayati kaga sai Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana cewa imani da Allah da imani da manzon Allah da imani da abin da aka saka manzon Allah mustalzimun zai tirsasa wa musulmi li adami wilayatihim yana tana sawa musulmi ya zama baya jibinta kafirai imani da Allah da manzan Allah da imani da ƙwar'ani zai wajabta wa musulmi ya ƙi bin kafirai fasubutu layatihim da haka in ya tabbata mutum yana jibintan kafirai wannan yanayin yujibu adamal imani yana nuna cewa mutum bai da imani li'anna adamal lazimi yaqtadi adamal malzumi domin rashin ainihin samun lazumin abu yana hukunta rashin samun abin da yake malzuminsa ma'ana rashin jin ɗini a jikin mutum yana hukunta babu zazzaɓi a jikin shi ke to haka rashin samun mutum samun mutum yana jibintan kafirai lazumin shi shine ba yi da imanin da wannan aya take cewa walau kanu yu'minuna billahi wan nabiyyi wama unzila ilayhi mattakhadhuhum awliya da mutum ya yi imani da Allah ya yi imani da manzon Allah alaihi salatu wassalam ya yi imani da alƙur'ani to ba zai riƙi kafirai abokan ainihin wilayarsa ba wa subhanahu haka nan Allah ce la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhiri, ba za ka taɓa samun mutanen da suka yi imani da Allah da tashin alkiyama ba yuwaduna man hadda wa rasulahu ba ka taɓa samunsa suna ƙaunar wanda yake ya yi fito na fito da Allah ya yi fito na fito da addinin Allah da ainihin tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam walau kanu aba'ahu ko da waɗannan da suka yi fito na fito da addini iyayen waɗancan muminan ne au abna'ahum ko ƴaƴayensu ne au ikhwanahum ko ƴan uwansu ne au ashiratahum kuma ko da danginsu ne ula'ika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhin minhu Allah ya rubuta zuciya a imani a cikin zuciyar waɗannan irin musulmai ne kuma ya ƙarfafe su da ainihin ruhi daga gare shi shi sa suke ba abin da ke ba su ainihin sha'awa illa imani kuma kusanci na ainihin jini ko dangantaka ko na soyayya ko na makwabtaka ko na al'adu ko na ƙabila baya sa su ƙyale mutum wai don yana makusancinsu su ƙi yin gaba da shi irin gaba ta shari'a matuƙar ya kafircewa Allah ya ƙi addinin Allah fa akhbar subhanahu annahu la yujadu mu'minun yuwaddi kafir. Allah ya bada labarin cewa ba a samun mumini yana ƙaunar kafiri faman waddal kuffara wanda duk yake ƙaunar kafirai falaysa bi mu'minin wannan ba mumini bane wal mushabahatu zahira madhannatul mawadda wato kuma kama na zahiri da zaka yi da su abu ne da zai sa azaci kana ƙaunar su ne fatakunu muharrama don haka kama da su a zahiri haramun ne kama ta kaddama taqriru misli zalik kama yadda ya gabata an tabbatar da wani abu irin wannan wa'alam na wujuhar fasadi fi mushabahatihim kafira to ka sani da cewa fuskokin da suke jawo barna idan kayi koyi da su suna da yawa fallaktasir alama na nabbahana alai matakaitu akan waɗannan guda bakwai ɗin. waɗannan da ya daɗe yana ta mana bayani a kansu ya ce a taƙaita a kansu fuskokin da suke jawo ɓarna wajen kama da kafirai ina fata mun gane wannan jama'a sai malam ya ce faslun ga wata gaba mushabahatuhum fi ma laysa min shar'ina qismani yin kama da kafirai a cikin abin da bai shafi shari'ar mu ta musulunci ba ya kasu gida biyu ahaduhuma kashi na farko ma'al ilmi bi anna hadha al-amala huwa min khasa'is dinihim mutum ya dinga kwaikwayon kafirai alhalin yana sana cewa wannan abin da yake koyi wani abu ne da yake banci addinin kafirai fa hadha al'amalu allazi huwa min khasa'is dinihim wannan aikin din kuma wanda yake yake banci addinin su imma an yuf'ala ko dai ya zama mutum na aikata shi li mujarradi muwafaqatihi kawai dan dacewa da su wa huwa qalil irin wannan yanayin kaɗan ne ya zama mutum yana yi ne kawai dan tsoran mushabaha wa ma li shahwati ko kuma dan wata sha'awa dan abin yana burge shi ne da wuya a ce kana yi ne kawai haka nan kawai ba wata manufa kake yin irin abin da kafire suke yi dole ya zama alal akal abin yana burge ka ko yana baka sha'awa ko kana ganin ya dace a yi kana dai shi wata kima ko yayi ne ta ta'allaq bi zalikal amal wata sha'awa da take da alaka da wannan aikin wa ma li shubhatin fihi ko kuma dan wata shubuha da mutum ya rike yana ɗauka cewa dalili ne tukhayyalu annahu nafi'un fi dunya aw al-akhirah wannan shubuha tana riya wa mutum cewa wannan abin da yake na koyi da kafirai to zai mishi amfani a duniyan nan ko kuma zai mishi amfani a lahira kalli ɗan maulidi kaga koyi suke da kafirai amma suna ganin cewa zai musu amfani a lahira shubuha su shine ai kauna ce ga ma'aiki alaihi salatu wassalam kaga shubha ce suka rike shubhan nan tana riya musu cewa wannan abin yana da amfani a lahira dauki wanda yake yin abubuwa da suka shafi al'adu ko halin zamantakewa irin na kafire kamar mutumin da ke sanya sutura irin ta kafirai yana ganin wannan zai mishi amfani a duniya ina ma'ana amfani a duniya ai za a ga ya waye za a ga ya san zamanin shi ba za a raina shi ba kaga wannan yana tunanin wani amfani ne a nan duniya kullu hadha la shakka fi tahrimi mala yace duk waɗannan gaba ɗaya babu shakka akan haramcin su li'an lakin yablugu at-tahrimu fi ba'dihi ila an yakuna min al-kaba'ir amma haramcin a wani waje yakan yi zurfi har ya zama ya kai cikin manyan laifuka kaba'ira wa qad yasiru kufran ko kuma ma ya zarce ya zama kafirci bi hasabil adillati shar'iyya gwargwadon dalilan shari'a dukkaninsu dai haramun ne duk wani abu da ke da kama da al'adun kafirai haramun ne amma wajen hukunci ba to ana samun bambancin hukunce-hukunce wani haramun ne kawai mutlak wani kabira ne a cikin haramci wani kuma kafirci wa amma amalin eh, lam yu'mal lam yu'lam eh, fa'ilu annahu min amalihim fa huwa naw'ani akwai kuma wanda yake ainihin aikin da baka san shin aikinsu ne ko ba aikinsu ba kai dai kaga ana yi kuma kai ma kana yi to wannan shi ma iri biyu ne imma akwai ma'ahaduhu ma na farkonsu ma kana fil asli ma'akhuzan anhu akwai abin da asali daga kafirai aka ɗauko shi imma alal wajihi allazi yaf'alunahu ko an ɗauko shi kamar yadda yake a wurin su wa imma ma'a nau'i taghyirin ko kuma an dan canza shi fi zamani an canza lokaci awul makani ko inda ake yi awul fi'ili ko an canza aikin wani hauzalika. zalika da ire-iren wannan fa hadha ghalibu mabtuliya Bihil, Amma wannan shine mafi yawan abin da aka jarabci jahilai da shi Ɗauko wani abu daga cikin al'adun kafirai sai a sa shi a burgamun musulunci ko al'adun musulmai sai a ɗan canza shi ma'ana yanzu ba yadda suke yi ake yi ba shine kafirai suna yi ma 'ya'yansu birthday a kunna a samu katon kek a sanya kyandira iya yawan shekarun mutum da ya yi a duniya ana ihu ana tafi ya hure waɗannan kyandira sai a ainihin wato yanka kek a ciko ga na kafure ne wannan sai a ɗauko shi sai a kawo shi cikin musulunci sai a ce to maimakon kek irin wannan da ake bari a yi wani wanda yake da sura irin tamu ta musulmai a rubuta sunan shi da larabci sai a ce to kuma bari a yi sauka ta ƙur'ani a zauna a karanta alkur'ani ba za a sa waka ko kiɗa ba kaga an yi mugayara an canza sobeniya din da za a rarraba ne kun ayi wasu rubuce-rubuce sai a dinga mamman ayoyin alkur'ani ko ayatul kursiyu ko makamantansa a jiki shine a canza abin wannan irin abin da mafi yawan mutane suke kin abin da aka ɗauko a cikin na kafirai ba za a bar shi haka yadda yake a cikin na kafirai ba sai a sa mashi wata nakaha a sa mashi flavor na addini yadda wanda ma bai da ilimin addini bai iya gane cewa wannan ma ba addini ba kalli kati na aure sai aka ce widin fatiha ai kaga da kaji fatiha zaka dauka addini ne wa ya kawo wani fatiha a cikin dauran aure na take ne muhallinta a cikin a cikin dauran aure na musulunci siga ce ita yanzu widin fatiha me asalin shi daga ina aka samu ba wanda ya sani to maimakon ah, abin da suke ce ma salamation of marriage to shi ne sai a ce eh, ko concept ko ko eh, concept of marriage sai a ce eh, fatiha sai aka mai da shi fatiha maimakon a saka wani quotation a ƙasa na wani kafiri sai a ɗauko wata aya ko wani hadisi da ke da alaƙa da aure sai a saka ko kun fashe nan jama'a duk waɗannan abubuwa ne da ake yi ire-iren na kafirai idan ka je makabartin kafirai abinda suke yi suna sanya aikabin a jikin gini ko wani ainihin wato siminti a rubuta sunan mutum da kaza da kaza da wani takarshen tarihin shi su musulmai yanzu sai a ba za a yi haka ba sai a je a sa inna auliya allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun idan babban malami ne ko wani shehi a samu wata aya da take nuna alama irin mutumin sai a manna a wajen galibi irin wannan shi aka jarabci mutane da shi duba ku ga a cikin sutura da aka ce babu kyau sanya suturu matsatsu irin na kafirai yanzu mutane sai su sai yadi irin na musulmai sai su kai sai a musu matsatsiyar riga ba ka ake bai yanzu ga sanan iri daban-daban da sunaye iri daban-daban ai dai ba irin wancan ba ne amma dai shef ɗin iri ɗaya ne to haka za ka yi ta duba waɗannan a cikin al'adun mutane suna nan misalai birjik shi za ka ji ya ce Fa haza galibin ma yubtala bihi al'amma fi misli ma yasna'unahu a cikin irin abin da mutane suke yi fil khamis al haqir a wannan alhamis da ya kira wulakantacce alhamis wato jajibarin ainihin good friday wal milad da ranan kirsimeti shine al milad ko kuma ranan haihuwa wa nahawihima da ire-iren waɗannan fa innahum a ranan kirsimeti ko ranan jajibarin ainihin uh, good friday fa innahum qad nasha'u ala itiyadi zalika mutane sun taso sun al'adanci waɗannan abubuwa wa talaqahu abnau ala al ya'ya sun gani a gun iyaye wa aktharuhum la ya'lamuna mabda'a zalika da dama daga cikin ƴaƴan da iyayensu ke yin waɗannan al'adu ba su san asalin waɗannan al'adu ba fa hadha ya'rifu sahibuhu hukmuhu wanda da yake aikata wannan ya san hukuncin shi fa in lam yantahi wa illa sara min al-qism al-awwal duk mutumin da ya san irin wannan aikin da yake yi babu kyau bai bari ba to zai zama kaman waɗancan da suke yi tun farko wanda suke suna asali ma'ana wanda ya zo daga baya bai san asali ba in ya je ya karanta ya san asalin ya ƙiya daina to hukuncin shi ɗaya da wanda suka fara yi wannan usani nau'i na biyu daga cikin nau'o'in ainihin ayyuka waɗanda ba a san asalinsu ba ya ce ma laisa fil asli ma'akuzan anhu shi ne kishiyan wancan kaga wancan ma kana fil asli ma'akuzan anhu wannan kuma ma laisa fil asli ma'akuzan anhu wanda ba daga gare su aka ɗauko shi ba lakin na hum yaf'alunahu aidan amma su ma suna yi fa hadha laysa fihi mahdhurul mushabaha wannan babu ainihin abun tsoro na kama da su a ciki walakin qad yafutu fihi manfa'atul mukhalafa amma dai zaka iya yin asara amfanin da ke cikin saba musu Abin da ba addininsu ba ne ba su suka fara yin shi ba amma su ma suna yi to idan ka dace da su a kai babu matsala don bai shafi addininsu ba amma kuma matsala tana tasowa ta hanyar ba ka saba musu ba fata kara karahatu zalika wa tahrimuhu ala dalilin shar'iyyin irin wannan cewa makaruhi ne ko haramun to abu ne da yake ta'allake da samun dalili na shari'a wara a kaunihi min mushabati bayan kasancewar shi abin yayi kama da abin da suke ma'ana abu da buƙatar rayuwa ta sa suna yi bai da alaka da addinin su kai ma buƙatar ka ta sa kana yi to wannan ana buƙatar dalili na shari'a bayan kasancewar abin da suke yi ne kai kafin haramta shi alal misali yanzu musulmi na rike da handset kafiri ma na rike da ita kuma wataƙila kafirai sun riga musulmai rike handset a hannunsu musulmai suna shiga mota kafirai suna shiga musulmai na hawa jirgin sama kafirai na hawa jirgin sama kaga kana yin irin abin da suke musulmai na aikin gwamnati kafirai ma suna yi musulmai na zuwa makarantar boko kafirai ma suna zuwa suna karatun boko kaga kana yin irin abin da suke amma bayi da alaka da asalin addininsu kuma da kai da su ba wanda yake jin cewa wannan abin da kake kana kwaikwayon ɗaya ne to irin wannan bayan kasancewar ka kana ainihin kama da su amma babu matsala irin wannan kamar to ana buƙatar dalili na shari'a wanda da gwargwadon hukuncin dalilin za a haramta ko a halasta irin wannan abu idan ya shiga cikin asalin abubuwa suke na ɗabi'a da buƙatu yana nan a cikin asalin shi na bara'atu zimma da halasci da gwargwadon kuma abin da ya wuce wannan buƙata gwargwadon abin da za a sanya katanga ko hududi na shari'a a haramta ko a kyamatar wallahu ta'ala a'lam shine mala yake cewa a a in laysa kaununa bihim bi aula min kaunihim tashabbahu bina domin kasancewanmu mun yi kama da su bai fi matsayin kasancewarsu sun yi kama da mu ba fa an istihbabu tarkihi li maslahatil mukhalafa amma mustahabbancin ka bar yin wannan abin da suke yi saboda maslaha ta saba musu idza lam yakun fi tarkihi darar idan ya zama an ka bari babu wata cutarwa fa zahirun abu ne da yake a bayyane lima taqaddama min al-mukhalafa saboda abin da ya gabata na cewa akwai buƙatuwar ka saba da su wa hadha qad tujibu shari'atu mukhalafatuhum mukhalafatuhum fi irin wannan shari'a ma na iya tirsasa a saba musu a ciki wannan abun da muka lissafa jama'a idan kana yin su kafare ma suna yi ko kafare suna yi kai ma kana yin su da ire-iren abubuwan sai zama kana da bukata ne kake yi to babu komai amma an baka da bukata to ka bar yi yafi dan ya zama yanzu ka cin maslahar saba musu duk da yi din ba kama da su ba ne, akwai abinda ka iya haƙura da shi daga cikin abubuwan da kake yi na rayuwa wanda su ma suna yin irinsu ko to ka haƙura da irin wannan abin yafi Al misali jama'a asibiti da mata suke zuwa au asali ba al'adar musulmai ce dole sai mace ta awu awo ba sai inda bukata tana da wani larura a jikin cikinta ko kuma ana tunanin za ta samun larura amma haka nan kawai rutin awo a ce kullum mace tana da ciki sai ta je awo sai cikin al'adar musulmai dan zuwa asibiti asali na mara lafiya ne to idan ba ta da bukata ta bari shi yafi aslan amma in akwai wani darar da zai biyo baya to don ta je babu laifi domin menene ba kama da su ne a cikin addininsu ba wannan yin kama ne da lazumin rayuwa ta tarsasa ɗan adanci ya tarsasa haka cin abinci da yawa irin wanda kafari suke yi kama ta akulul an'am idan mutum yana da bukatar ya ci abinci da yawa saboda ya ji yunwa da yawa ko yana bukatar energy da yawa ko babu laifi don ya ci da yawa amma in baya bukata ba kar ya ci da yawa saboda rashin ci da yawan nan ya fi nesanta shi daga kama da su mun gane wannan jama'a ina fata mana fahimta yadda abubuwan suke kowanne abin sai ka kalle shi biddika sai ka kalle shi ainihin wato keke da keken yadda ake abubuwa ne wanda suke cikin al'adun rayuwa gama garin al'adu amma an samu musulmai na yin su waɗanda ba musulmai ba suna yin su haka yanzu misali mace za ta fi ta yi aikin gwamnati asali ba al'adunmu ba ne musulmai mata su dinga fita suna aikin gwamnati da kasuwanci da ainihin wato sana'o'i musulma ta yi aikin gwamnati a ofis ko ma'aikata ko ta fito bakin titi tana soya wara ko doya da kosai ko ta je kasuwa tana saro gwanjo tana kawo wa kasuwanni duk wannan asali ba al'adunmu ba ne don haka in ba ta da bukatar wannan abin ta bashi shi ya fi don kamala wajen saba al'adun kafirai amma idan bukata ta tursasa ta ba ta da wani wanda yake rike da ita miji ko uba ko ɗa ko al'umman musulmai da suke ɗaukan ɗawainiyar rayuwarta watakila tana da marayu wanda suke ainihin jiranta ko to kaga anan ta tirsasu zuwa ga ta wannan aikin ko kuma aikin da take yi din musulmi ba su da bukata irin wannan aikin da take musulmi ba su da bukatar mace archaeologist misali ta je tana kwakulan kabari da tsohon garin da kowa ya tashi musulmi ba su da bukatar mace kwantiki sabayu ko civil engineer ko mace wadda ta yi aiki ainihin wato na gadi a bakin wani banki security a bakin banki musulmi sa da bukatar wannan sai zama musulmai ba su da bukatar irin wannan ko to tabar wannan aikin shefi Allah ya sa jama'a sun fahimci misalan suna so na buga mana misalai da irin 'yan rayuwarmu amma idan musulmi suna da bukatar wannan aikin da take ko kuma ta tirsa su ita shaksiyan da waɗanda suke ƙarƙashinta ko waɗanda take kula da su suna da buƙatar wannan to yanzu ya zama talarura Allah ya samun gane wannan irin waɗannan su ne yake cewa abubuwan da yake ana yi tsakanin musulmai da kafirai kowa yana yi idan ya zama yi tare da su ba mushabaha bane amma saba musu to maslaha ce ta mukhalafa idan babu darar sai mutum ya saba musu akai wallahu a'lam kuna tana da miji in dai akwai bukatar ba ta yi mijin bayi da abin da zai bai da lafiya ko ya samu karaya arziki ko baya samun komai misali kaga wannan ai madiyan kamar ba ta da miji a tattalance ko tun ai walahunna mithlu allazi alaihinna ta yi tana da miji amma misali is bedridden yes na san matar da ta taba rayuwa da miji wajen shekara ashirin bai da lafiya kuma asali musulunta yayi suka yi aure yan uwan shi suka suka kyamace shi kuma suna da yaya dole ta tarsa su zuwa ga ta fito ta yi aiki dan ta ciyar da yayan ta kula da shi kaga wannan shari'a ba ta hana ta ba a irin wannan kowace mata ko kowane kabiya ah, sai an ba ta fatawa ta ta kanta yanzu muna faɗan umumiyat ne kawai amma idan ga wata mata yanzu da take da irin wannan matsala to sai a samu malamai su karanta ba su bayanin qadiyata su ba ta fatawa wannan fita da mata suke yi gaba ɗaya su fita wurin aiki wannan maguzanci ne su fita gaba ɗaya su je kasuwa kasuwa sun musulma irin na arna mata sun fi maza yawa wannan maguzanci ne ba addinin musulunci bane irin wannan yanayin da muka samu kan ma yanzu mata su tarsasu akan wai dole ko an ko an so ko da bukata ko ba bukata sai sun fita sun nemi kuɗi duk wanda kaga tana makaranta su tana tani a wata samu kuɗi ne ana mata komai na rayuwa da wurin kwananta da abincinta da suturarta da komai bukatar rayuwata, mijinta na yi mata ko ubanta na yi mata tana zuwa tana an so albashi ko tana sana'a tana cin riba mai take yi da su kawai ta taskace su a cikin account na banki ta sai mota ta canza atamfa ta sai zinariya ta yi biki ta yi anko abubuwan da suke kawai na shirme ko to wannan ba ta da wani dalili a shar'anta na yin wannan aikin ba ta da dalili a shar'ance wannan abin take barna ne tana yin irin fita ne da aka ce fitan jahilan farko ya kamata mata su san wannan amma an riga an musu brainwashing ne an riga an hure kunnansu za mu zo gaba kaɗan ibn tamiya zai mana magana akan wannan matsala game da ainihin hukuncin shugabancin mace in Allah ya so za mu ƙara bayanai akai kai kaji asalin matsala ta taso daga cikin turawa su a ƙasashen turawa shekaru da dama dubbai ɗaruruwan shekaru suna ta wulaƙanta mata suna ta cutar da mata irin yadda jahiliyar ainihin wato larabawa take sai daga baya shine aka samu niƙabat wato ƙungiyoyin kare 'yancin mata suka taso suka taso da bala'in dole sai an ƙwata wa mata 'yanci wanda a can kuma suna da dalilin da za su dan don a can ana cutar mata da shi ne fa abin ya dinga naso yana naso zuwa ƙasashen musulmai misra kuwait ainihin iraki makamantansu har saudiya yanzu har saudiya yanzu sun ba wa mata 'yancin takara a majalisun local government a ƙasar kuwait wajajen 1999 har zuwa 2005 aka dinga wannan rikicin a majalisar dokokin ƙasar abin nan kuwait akan halascin taswit da halascin tarshe takara da jefa ƙura ga mata 'yan majalisa suka ce ba su yadda ba aka dinga bala'i da fitina har sai da dole aka zo aka haƙura aka ce to su yi a misira tun da aka yi littafin tahrirul mar'a wajen 1935 zuwa 37 shaidanin na ahmad amin ya rubuta shi tun daga lokacin hanyar da misira a cikin fitina suke yanzu misira likitoci mata sun fi yawa malaman jami'a mata sun fi yawa 'yan sanda ma'aikatan banki ma'aikata a ministry yanzu duka a misira mata ne da aka sun riga sun atsala abin nan traditional family system sun atsala shi in gari ya waye duk mata fita suke fiye da yadda matan madinan suke fita ka tambayi duk wanda ya san cairo mun je wani conference haka duk farfesoshin mata ne duka sai ka ga farfesa guda takwas mace kafin ka ga namiji daya galaba nan nisa'u sai to ina 'ya'yansu kuma suwaye suka ba su wannan mafitar ta barna su ne su kardawi su yi al-kardawi wannan da yake cewa babban malami su suka ba su wannan mafita bayan waɗancan tsinannin na farko su Ahmad Amin waɗannan suka bai da sunan su malaman addini ne mujtahidai ne sun naɗa kansu mujtahidai masana ne kuma duniya ta yadda da su suka zo suka dinga tarurruka suna kawo maganganu suna laffaka su zan kawo mana hakkofi din wasu daga cikin fatoyin da suka bayar akan wannan cewa idan mace shi kardawai musamman yake cewa idan mace ta zama ta riga ta yi shekaru ba ta da shekarun sha'awa da namiji zai sha'awarta ko ta fuskanci matsaloli kuma tana da hankali don akwai matan ma da sun wuce wasu maza a hankali ga aisha ga asiya ga wancan duk mata ne masu ilimi da hankali taidai ne aka samu mace kaza kaza ya kawo wasu sharɗa dai waɗanda ma an zallahu bayanin sultan karki ya ce in aka samu waɗannan me zai hana a naɗa ta shugaban majalisar dokoki ko prime minister ko minister ko gwamna ba wanda zai hana naɗa ta wannan da wannan aka bude wa misrawa wannan ƙofa haka a ƙasar tunisia haka a algeria haka a morocco mafi yawan ƙasashen nan in banda saudiya to su ma yanzu kaji sun kama wannan tafarki ya ɓata da mu da muke can muna bin tafarkin salaf muna da amsa akan wannan shine shin annabi ya taɓa naɗa wata mata muƙami duk da hankali da ilimin aisha ya taɓa bata mukami ko ita ko ummu salama in ana magana tsohuwa ne akwai tsohuwa irin uwar anas annabi bai isa ya bata mukami ba in kana magana tsohuwa sai na baka ya taɓa wata mata mukami umar ya taɓa usman ya taɓa ali ya taɓa duk waɗannan halifofin ba su taɓa ɗaukan mukami su bai wata mata ba kai hatta da sarakunan banu umayya da banu abbas ba su yi wannan wata ba a ce dai mace ita ce alƙali ko mace ita ce minista ko shugaban haraji ko kwamandan sojoji duk ba taɓa wannan wata ba to mu muna da asar kenan daga salaf cewa a aikace mata ba sa rike wilaya amma amma akwai wilaya da mata ke iya rikewa shine a gidanta almar'atu ra'iyatin fi baitiha tana da wannan shugabancin a gidanta ko shugabancin wani abu da shafi mata kamar ta musu limanci a sallah ko a ce isu isu ne mata suna wata harka a cikin gida ita ce jagoras don tafi su ilimi ko wayewa kai ko experience ko abin da ba a rasa ba wanda aka tirsa su zuwa ga abata saboda an ga dacewa wannan ma kuma kowace hala sai malamin musulunci sun ba da fatawa akai tukuna don ya saba wa asali kuma wai na ƙasa ba wai kawai saboda na ƙasa wai ta sha'awar da za a yi mata ba ne, akwai na ƙasa da dama jama'a Allah asali bai halicci mace da namiji iri ɗaya ba tun asali wanda kuma ce da mai ɗaya to yana so ne ya ɓata mabda'i na cewa da Allah yake ya halicci halittu ne wa min kulli shay'in khalaqana zawjay tun daga ƙwayar chromosome na halittar x da y ba iri ɗaya ba ne, kowa ya san wannan biology karfin su ma da saurin ba ɗaya ba ne, tsakanin ƙwayar halittar da ke haifar da mace da ƙwayar halittar da ke haifar da namiji tun daga nan ba ɗaya ba ne haka hormones da ke jikin halittar mace wanda suke sa ta iya ɗaukan ciki suke sa gashin kanta ya ƙaru fiye da gashin kan namiji suke hana gemu ya fito mata suke sanya ta yi nono suke sa ta iya haihuwa uterus da take da shi ya saba na halittar ɗan adam namiji duk ba ɗaya ba ne me yasa ba su ta da ƙayar baya misali su waɗannan suke to dole yanzu a raba idan namiji mace ta haihu haihuwa na farko to haihuwa na biyu to mijin ne zai haihu a dinga tanawu in ta hala wannan wata to next month to mijin ne zai haida waye sai wannan to kaga duk irin waɗannan su ne daga ƙasashen larabawa nan da turawa yanzu kuma su gangaro cikinmu sun gangaro cikinmu yanzu 'yancin mata kiyaye 'yancin mata kuma ba ta yi mata haƙƙinsu ba ba ma ta yi mata haƙƙinsu in fact mu abin alfahari ne ma munan musulmi yan arewa cewa muna ma shagwaba mata muna ba su fiye da su. kowa ya san wannan a al'adar rayuwarmu don galibinmu da muke da mata a nan arewa duk inda ka ji tsakanin mu da manyanmu matarka tana samun kuɗi amma ba ruwanka da kuɗinta matsayinta na yan kasuwa ko ta gada ko ba ka ce gwamnati tun da za ka aure ta za ka sa ranka cewa kai ba ruwanka da kuɗinta don ƙasƙanci ne ka sa ido akan kuɗinta ƙasƙanci ne za ga mutumin da yake da mata tana samun kuɗi amma shi zai sai mata mota ya sa mata mai ya baya da kuɗin gyara ya sai mata kayan sallah da sutura ko ta siya da kanta sai ya sai mata barantana abinci kuma ta ka babu wani yanci da mata suke da su mu dai da suke bin mu bashi in kuma akwai su fito su fara babu mu musulmai a nan arewacin najeriya wala babu amma an ka je kudanci da wasu wurare za ka gani inda ake sa mata noma ake sa mata su ɗauki kankare su hau kan site ana gini inda mata ke hawa keke suna zuwa daji saro itace a nan nan taraba gashi nan in za a mace aure sai an kawo ta da keke keke wannan sifili ake ce mata ko menene eh, eh, eh, rali wata in yan gata ce sai a ce mata keke biyu da na zuwa noma da na zuwa ice in fact garin na manta sunan gari ne a nan taraba har daily trust sun taɓa buga labarinsu babu inda ya kai su yawan bari na ciki a najeriya saboda wahalar da mata suke sha ga tangala nan a nan bauchi a ko tariyar na sani yanzu haka feji take a nan a biyu tangala ce ta ƙin aure tana lecturing a ainihin gombe state university na ce mata me yasa ba ki aure ba tace ai ba ta aure dan kabilar su ba tana so ta ta samu bahaushe ta aura me yasa tace ai su a kabilar su in dai kika aure to da ke da dukiyarki duka kamar an sayawa mijin ne ko ƴan uwanki baki isa ki ba su komai sai mijin ya yarda a yanzu ta ce mu inda za ta yi aure to mijinta har ATM ɗin ta kwacewa zai yi in ta ji alat to na shi ne albashinta don haka ta gane wayo ya san naki ta ce ba ta aure san galaba da kan take faɗa min wannan a nan nan ta tana yanzu feji take kuma yarinya ce karama ba tu shekara 25 ba 30 ba so irin waɗannan akwai su al'adun ƙabilu kafirai da ka wuce nan hanyar jos kana wuce inda musulmai suke gaba da shiga ƙasar jos za a gansu suna noma suna wuni suna noma suna kai taki suna saran daji ga mazan kuma a bakin uh, garin sun yi rani suna kwado suna shan burkutu hakan ka shiga cikin nasarawa hakan ka shiga cikin neja duk ƙasashen nan da ake da ƙabilu haka suke ballantana kuma uwa uba ka je ƙasar arna shiga kamar ka gani to amma mu nan musulmai ba za a mana wannan babu wata shegiyar mata da ta ishe ta taso a ƙasar nan ta musulmai ta ce an toye mata haƙƙi tun daga ƴaƴanmu da iyayenmu da jikoki balantana ko matan aure wanda muke ji da su muna nan da su eh mata sun fi kwazo <laughs> eh to ka gani to kaga waɗannan tabbas suna da buƙatar ƙungiyoyi da su kwatan musu yanci dan ba su da yanci to shine sai matan mu na ƴan bokon mu musulmai saboda wauta sai su ɗauka wai su ma sun shiga cikin wannan larura su da suke cikin gata da karamar su da darajar su sai su ɗauka wai su ma har da su ake sai su zo suna faɗa da dokar Allah dokar da ta ce mata su ne za a bai wa rabin gadon maza dokar ta ce shaidan mata rabin shaidan maza ne fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atan mimman tarana min shuhada'i wannan fa wallahi a wata jami'a jami'ar Los Angeles me sunanta ne jami'a na mutu sunan jami'a a Los Angeles California suka yi bincike suka tabbatar da wannan cewa tunanin mata rabin tunanin maza ne empirical research suka yi akan wannan sanda suka publish research din kamar 1997 sai da ya zama saura saura abin nan eh, eh, ilmiya it was a scientific revolution a duk tunanin kasashen kafirai din nan sun bincika sun gano cewa mace in tana tunani ko ta so ta tuno abu to tana iya tunowa ne kawai da rabin kwakwalwarta yayin da namiji ke iya tunowa da full kwakwalwar shi da aka bayar da ra'ayi ta iya samun basira tabbatacciya wajen tuno abubuwan da ta ba da labari irin na namiji sun yi sun yi bincike empirical sun yi amfani da samples na halittu na mutane suka yi publishin wannan satin wajen 1997 a kafirancen maki na aka gano wannan balantana a dinanci so da haka ya danganta ne malam abubuwa ne da ana bukatan sai malamai na musulunci sun bada fatawa kamar yadda na ambata za mu zo wannan katon a gaba insha Allah bari mu samu wurin tsayawa sai ma da yake cewa a annau sani ko nan ne wa hada وما آه، ليس في الأصل مأخوذا عنهم لكون لكنهم يفعلونه أيضا فهذا ليس فيه محظور مشابه ولكن قد يفوت فيه مفعة المخالفة فتتوقف كراهة ذلك وتحريمه على دليل شرعي وراء كونه من مشابهات إذ ليس كوننا أموسنكم إنانكم وقد, وهذا وقد توجب آه، عليهم مخالفتنا kama fi ziyi ko haka ne wa qad tujibu alaihim mukhalafatuna kama fi ziyi wa nahwi watakila ce so da dama ana iya wajabta musu su masu saɓa mana kafiran da suke rayuwa a ƙasashen musulmai kama fi ziyi kamar yadda yake a cikin sutura wa nahwi mun ji a baya a cikin ƙaida da Umar ya baya ma ainihin gwamnonin shi wanda suke zaune a garuruwan da akwai kafirai na amana wa qad yaktasiru dhalik wa yaktasiru ala istihbabi ala listibabi kama sigal lihiya kama fi sabgil lihiya wa salat fi na'alini kuma yana iya takaituwa akan mustahabbi ne yin abin da zai saba musu din kamar yadda yake dangane da rina gemu ga wanda gemun shi ya fari ya rina shi zuwa ja wannan mustahabbi ne wa salati fi na'alini da yin sallah da takalmi shi ma mustahabi ne dan saba musu ba sa yin sallah takalmi wa sujud da kuma yin sujuda ainihin wato wa qad tablugul karaha kuma karhancin na iya ƙaruwa kama fi ta'khiril maghribi wal futur kamar yadda yake ya ƙaru wajen kyamatar da musulmai akan jinkirta sallar magariba dan saba musu an hana musulmai su jinkirta magariba saboda su saba ma da nasara wal futur da kuma jinkirta ainihin shan ruwa ga mai azumi shi ma an hana saboda hakan al'ada kafire ne bi khilafi mushabahatin fi ma kana ma'khudan anhu sabanin dacewa da za a iya yi da su a cikin abin da yake asali nasu ne fa innal asla fihi at-tahrim kama qaddamnahu asalin wannan wato shi abin da yake dama na al'ada su ne ko addinin su to asali shi haramun ne kamar yadda aka gabatar amma akwai abubuwan da haramcin su bai kai wasu ba wasu makaruhai ne wasu mujarradin sadda zari'a ne haka dai haka dai kowanne sai an kalle shi gwargwadon ainihin matakinsa to saboda da lokaci ya kure kuma gashi mun samu gaba sai mu tashi sai mu zakata nan idan muka zo Allah ya kai mako mai zuwa sai mu tashi a fasdun al'idu ismu jinsin yadkhulu fihi kullu yawmin kullu yawmin aw makanin lahum fihi ijtima anan zamu tashi in Allah ya kai mu katu na gaba insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah